wannan majalisi da muke karatun littafin ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum na al-imam zarnuji Allah ya ji kansa da rahama bayan tsawon hutu da aka tafi tun kafin ma azumi kuma bayan azumin ma Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara mun dawo karatu ba sai yau a wannan dare na bakwai ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya kuma wannan shine majalisunmu ko darasinmu na hamsin da takwas a cikin wannan littafi na al’imamu zarnuji idan ba a manta ba muna cikin fasalin da malan ya kafa shi ne fi bidaya tattabki wa ƙadrihi wa tartibihi wato yadda ake fara neman karatu neman ilimi farkonsa da yadda ake tsara shi da kuma gwargwadon abin da za a ɗauka na karatu har mun kai inda Malam yake cewa wa inna ma summiya talibul ilmi ma ta ƙulu likasrati ma kanu ya ƙulu na fi zamanin awwal Mata تقول في هذه ina kyauta zaton a nan muka tsaya duk da cewa an karanta abin da ke gaba amma bamu samu daman yin bayani ba lura da katse darasin da muka yi domin faɗakar da abin da ya waje ba a kanmu lokacin ramadan lokacin muna tarbar ramadan saboda haka na ganin za mu sake karantowa daga wannan gabar za a karanto mana daga wa inna ma summiya talibul ilmi dinnan har zuwa wani gwargwadon abin da ya sawwaka bismillah كانوا تفقى أبو كاهنه كان بزازا وبهذا يعلم بهذا يعلم أن تأثير العلم والفتن يجتمع مع الفتن وكان أبو حفص الكبير رحمه الله يكتسب ويكرم فإن كان لابد لطالب العلم والفتن بنفقة عياله وغيره فليكتسب وليكرم وليذاكر ولا يكتب وليس لتعليم البلد والعقل أذن في ترك التعلم والتفقه فإنه, فإنه لا يكون أفضل من أجل يوسف فهمه الله تعالى ولم يمنعه ذلك من التفقه نعم ما لن يتشي الله انشر رحمة وإنما سمي طالب العلم ما تقول واتو أن رأوا من من علمي أنا تيمة ما تقول لكثرة ما كانوا يقولون في, في, في الزمان الأول تبو yawaita abin da suke maimaitawa a lokacin farko can baya suna cewa ma ta fi hazihil mas'ala me za ka ce game da wannan mas'alar in almajirai ko ɗaliban ilimi suka haɗu wannan ya ce mawa ne me za ka ce game da wannan mas'alar me za ka ce game da wannan mas'alar sai aka wayi gari ana kiran ɗalibin ilimi da ma za ta ƙulu ko ma ta ƙulu me za ka ce wannan yana nuna ma mutane ne masu iya ƙoƙari wajen wato muzakarar ilimi da tattaunawa game da harkar ilimi sai ce wa inna ma tafaqqaha abu hanifata rahimahullahu ta'ala bi kasratil mutaraha wato abu hanifa Allah ya ji kanshi da rahama ya samu sanin addini ne da ilimin fikihu. بكثرة المطارحة da yawan jefo ilimi in ba kuma ta ba a can baya mun ga me ake nufi da almutaraha na jefo maka ilimi kai ma ka jefo mun muna tattaunawa to da wannan ne al'imam abu hanifa rahimahullah ya tara ilimi ya san ilimin fikihu ya fahimci addini والمذاكرة في دكانه da kuma yin muzakara a shagon shi da yin muzakara a shagon shi ku ji wannan magana da yin muzakara a shagon shi hina kana bazzazan wato a lokacin da yake bazzaz ne bazzaz shine mutumin da yake siyar da yadi mai siyar da yadi kuma da yawa cikin wasu malamai suna wannan sana'ar za ka ji ana cewa wani albazzar ana nufin yana sayar da yadi to abu hanifa ma haka yake a shagon nashi ma yana tattaunawa game da ilimi ya jefa wa ɗan uwansa ilimi shi ma a jefo masa ilimi da wannan ya tara ilimin da har ya zamto jagora a harkar wato fikihu musamman kiyasi wa bi hada yu'lam ce da wannan ne aka sani ko za a sani anna tahsilal ilmi lallai samun ilimi ko neman ilimi والفقه دسن الدين يجتمع مع الكسب yana iya haɗuwa da neman wato abin da za ka rayu mutum yana neman ilimi kuma yana sana'a da wannan ne za ka fahimci cewa neman ilimi da sanin fiƙo da sanin addini yana iya haɗuwa da sana'a وكان أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى يكتسب ويكرر يتي أبو حفص الكبير يا كثنتي يكتسب ينا سناء ينا نيمن ابن ده زي رفا وكنش أسيري دشي ينا نيمن ابن ده زي سيد كنش ده wa yukarriru kuma yana maimaita ilimi yana maimaita ilimin da ya karanta shi wannan abu hab yana daga cikin manya-manyan malamai kuma an masa shaida shi ma da wato malami ne kuma mutumin kwarai ne gwargwadon hali wajen mutumin da ka ji an an yabe shi haka musamman al'imamun zahabi ya ambace shi cikin littafin tarihul islam inna har yake cewa da shi alimu ahli bukhara malamin mutanen garin bukhara fi zamanihi a zamaninsa a yankin uzbekistan kenan yanzu ko can yankin nan dan bukara a nan take yanzu ya rasu ne a farkon karni na uku shekara ta 217 shi wannan abu hafs din nan cikin malamansa ko cikin malamansa akwai muhammad ibn al-hassan muhammad ibn al-hassan cikin almajiran abu hanifa cikin almajiran ko manya-manyan almajiran abu hanifa to shi wannan bawan allah abu hafs ya kasance yana sana'a kuma yana maimaita ilimi yana maimaita ilimin da ya karanta فإن كان لا بد لطالب min al-kasbi. idan ya zamto tilaste ga shi ɗalibin ilimi sai ya yi sana'a yayin da yake neman ilimin sai ya yi sana'a idan ya zanto masa tilas ne bayi da sarari bayi da wani mai ɗaukan nauyin shi linafakati iyalihi saboda ɗaukan nauyin iyalinsa wa gairihim da wasunsu falyaktasib don haka ya yi sana'a waliyukarrir waliyuzakir ya rika kuma maimaita wannan abin da ya karanta ya rika yin muzakara wala yaktal kada ya kasala ka gani abubuwa ne guda biyu sana'ar ita ma za ci masa lokaci za ta ɗauka daga lokacinsa hakan nan neman ilimin ma lokaci ne yake bukata kaga kenan idan ya haɗa su sai ya sake ƙara ƙwazo ya yawaita maimaita karatun shi ya riƙa muzakara kada ya zamto mai kasala kada ya zamto mai kasala kuma haka ne wani lokaci a yanayin da ake ciki yanzu ba tilas mutum ya sami yadda yake so cewa mutane za su ɗau nauyin ilimin shi ba Wani ana magana ma mai neman ilimi kenan ba kawai wanda yana da abin da yake da shi ba shi malami mai karantarwa in yana da abin da yake juya al'amuran shi ba daidai ba ne ya ya dogara da wasu ko ya rika roƙon mutane ko yana bara nan ana maganar ya nema abin da bayi da sana'a kuma yana buƙatar ya ciyar da iyalan shi yana buƙatar shi ma ya kula da kanshi to zai iya haɗawa da sana'ar da neman ilimin har ma wasu malamai suke kawo cewa to shin menene ya fi mishi idan ya samu waɗanda za su iya ɗaukan nauyin shi kuma zai iya yin sana'ar amma ga wasu za su iya ɗaukar nauyin shi ya nemi ilimin to a nan ne suka yi ta ƙara wa juna fahimta wasu ce a'a in dai zai iya nema da kanshi shi ya fi dacewa saboda kada ya dogara ga wani yana roƙo kada ma ya saba wa kanshi da roƙon wani suka ce dalilinsu ai halin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala haka yake suna iya kokari wajen su dai su dogara ga Allah kuma su yi riko da sababi ba tare da wani ya musu ba hakan nan idan ka suka ce idan ka zo rayuwar sahabbai su ma haka a cikin sahabban akwai waɗanda ko sanda ce ta faɗa hannunsu ba sa so ka niƙo musu su sun fi so su yi da kansu sau da aka suka ce shi ma almajiri mai neman ilimi in yana da yadda zai iya ƙoƙarin shi ya nemi taimakon Allah kuma ya riko da sababi wanda shi zai wahala ya nema wannan ya fi mishi wasu kuma suka ce a zai iya lura da maslahar kanshi idan akwai wanda zai bashi saboda ya keɓance kanshi wajen neman ilimi kawai ko karantar da ilimin wannan babu laifi kun lura duk dai matsala ce ta ijtihadi amma shi mutum ya fi kowa sanin kai shi shi almajiri ya fi kowa sanin kai shi in ya san yana da rauni kada ya buɗe wa kanshi ƙofar bani bani saboda in ka saba da abaka abaka abaka ɗin nan to cuta yake zane wa mutum ko nan gaba sai ka ga mutum ya zo ya tara ya tara amma ya kasa ƙoshi saboda a wannan tarbiyyar ya taso shi dai a bashi shi dai a bashi duk duniyar da za ta taru ko da ya zama mai yalwa mai sarari wane ya kawo mai wane ya kawo mai idan na ƙasa da shi ya kawo ma karɓa zai saboda ya riga ya saba zuciya ta lalace to gara mutum ya saba da nema wajen mahalicinsa ya yi haƙuri wata rana sai labari to shine malam ya ci gaba da cewa وليس لصحيح البدن والعقل عذر في ترك التعلم والتفقه واتو متمن ده زمتو yana da lafiyar jiki da lafiyar hankali to ba shi da uzuri na barin neman ilimi da sanin addini shine walaisa li sahihil badani wal aqli عذر في ترك التعلم والتفقه وسورار wannan magana mutumin da yake da lafiya ta jiki da kuma lafiya ta kwakwalwa to ba shi da wani uzuri da zai ce ba zai nemi ilimi ba ba zai fahimci addini ba nan ba fa muna maganar kowa ya zamto hamshakin malami ban dan sanin addini wajibin kowa ne tilas ne na kowa ya ce fa'innahu yadda al'amari yake la ya kunu afkara min abi yusuf rahimahullahu ta'ala yadda lamarin yake ai shi ɗalibin ilimin da yake da lafiya ko mutumin da yake da lafiyar jiki da lafiyar hankali bai da wani uzuri saboda ba zai zamto talaucin shi ya fi talaucin abu yusuf ba ga wannan kamar yana ma ishara ce abu yusuf almajirin abu hanifa da talaka ne talaka ne fitik amma Allah subhanahu ta'ala daga baya me ya juya shi bayan yayi haƙuri ya jure ya nemi ilimi har sai da ya zamto shine kamar alƙalin alƙalai a Addaular daular abbasiyya shi yake ma nada alkalai sau da haka lokacin yawayi gari waɗanda ya rika nadawa alkalanki malaman mazabar hanafiya ne wani yana daga cikin tasirin yaduwar mazabar hanafiya sama da sauran mazhabobi na sha maimaita muku a zamanin nan mazhaba da tafi mabiya a duniya ita ce mazabar hanafiya ita ce mazabar hanafiya to shi ne nan malam ya ce, talaucin shi ma amma mutum ya nuna yana da uzuri maganar talauci da sauran to talaucin nashi dai ba zai kai na Abu Yusuf ba Ya yace walam yamna'hu zalika min at wannan talaucin bai hana shi neman ilimin addini ba za ku ji ina ta fassara kalmar at da sanin addini saboda yana daga cikin lafuzza da aka gurbata su daga baya cikin ibn qudama ya kawo cikin muhtasar minhajul qasidin wasu lafuzza da an gurbata su an canja musu ma'ana cikin lafuzzan akwai kalma ta alfiqu shi fiqhu asali a wajen magabata tun daga zamanin annabi sallallahu daga sahabbai idan aka ce alfiqu ana nufin sanin addini kalma ce mai fadi ba wai sanin matsaloli na furuwa dinnan ba daga baya ne aka samu wannan istilahi Kamar kalma ta hikima hikima asali shine sanin ilimi da aiki da ilimi shi ta hikima amma daga baya kuma sai aka zo ana in aka furta hikima ana nufin ko a ce alhakim ana nufin wai likita likita ko masanin ilimin falsafa Ka an gurɓata kamar yadda a zamanin nan namu idan za ka ji a yammacin duniya za ce su al'ulama ko wasu ulama sun gano kaza sai waɗanda suka san irin kimiyya da abin nan wanda ba haka ne, ba haka bane ilimuka da dama suna shiga musamman ilimin sanin Allah sanin mahalicci to nan ma shi saboda haka ne za ku ji ina يوم فسر كلمة التفقه ده سنن الدين addini da وليس لصحيح البدن والعقل عذر في ترك التعلم والتفقه فإنه لا يكون أفقر من أبي يوسف رحمه الله تعالى ولم يمنعه ذلك من التفقه مالك فمن كان له مال كثير وان دي كسنشي ينادى dukiya mai yawa Allah ya yalwata mata fa ni'mal malu salih lirrajul salih ma dalla da wato dukiya ingantacciya dukiya dan almalu salih dinnan dukiyar da aka neme ta daga halal dukiya ta halal almalu salih lirrajul ga kuma mutum na kwarai madalla da nagartacciyar dukiya tsarkakakkiyar dukiya dukiya ta halal a hannun mutumin da ya zamto na kwarai sau da kasan idan ta zamto dukiya ta halal shi ma kuma mutumin ya zamto na kwarai ai zai kashe ta ta hanyar da ta dace shi ne madalla ɗin ai madalla da dukiya nagartacciya lirrajul salih ga nagartaccen mutum mutumin kwarai mutumin kirki al-munsarifi fi tariqil ilm da yake tafiya a hanyar ilimi a hanyar me ilimi kaga kenan wanda yake da yalwa yana da sarari da zai iya ɗaukan nauyin kanshi ba ma sai ya wahala ba to ma dalla da wannan dukiyar da za a yi amfani da ita wajen neman ilimi wanda za ka samu Allah ta'ala ya hore masa dukiya ya same ta ta hanyar da bai wahala ba ka kaddara wani ne mahaifin shi ya rasu yana ƙarami sai mahaifin ya bar maƙudan kuɗin da ana iya juya su shi ba ma sai ya yi wahalar juya dukiya ba ka ganin kawai tsakurar ta za a riƙa yi ana neman mai ana neman ilimi ƙila li alimin o oh, ba karanta ba ko za a iya karanta mana muna da ɗan sauran lokaci ko to bismillah ƙila li alimin قال لأبي الغني لأنه كان يستمع به أهل العلم والفضل فإنه سبب زيادة العلم لأنه شكر على نعمة العقل والعلم وهو سبب الزيادة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنما أدركت العلم بالحمد والشكر فكلما فهمت شيئا من العلوم وقفت على فكرة ووقفت على آه، فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي نعم يجي قيل لعالم an ce da wani ma'abocin ilimi masani bima adrakta ilma da me kariski ilimi Ƙalabi abin ganiyin. wato da uba mawadaci mai wadata li'annahu kana yastani'u bihi ahla al-ilmi wal fadl yana nuna cewa ya kasance yana hidima yana taimakawa ma'abota ilimi da falala kunga shi wannan ya riski ilimi shi bai wahala ba fa'innahu sababu ziyadatil ilmi ce lallai wannan sababi ne na karuwar ilimi li'annahu shukrun ala ni'matil aqli wal saboda lallai wannan godiya ne game da ni'ima ta hankali da ilimi wa huwa sababu ziyada ce kuma wannan sababi ne na wato ƙari kamar yana ishara ne zuwa ga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ko idan ba idan mutum ya ƙara ko ya gode wa Allah sai Allah subhanahu wataala yayi masa ƙari qala abu hanifa rahimahullahu ta'ala abu hanifa Allah ya ji shi da rahama yake cewa innama ma al-ilma bilhamdi wa shukri abu hanifa ya ce na riski ilimi ne ta hanyar godewa Allah yana godewa Allah da harshen shi yana gode wa Allah da zuciyarsa yana gode wa Allah da gaban shi innama adraktu al-ilma bil hamdi wash shukri yace fa kullama fahimtu shay'an min al wa waqaftu ala fiqh wa hikmatin yace duk lokacin da na fahimci wani abu daga ilimi wa waqaftu ala fiqh na fahimci wani abu na addini ko wani abu na fikihu wa hikmatin da hikima ƙultu yake sai na ce alhamdulillahi ta'ala godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki in yayi wannan sai ce fazda da ilmi ta ilmi na ya tsaro yanzu ku tambayi kanku neman ilimin da kake zuwa makaranta da kake ko kuma darasi da kake ko zaure da kake zuwa wajen wani malami don Allah kakan iya tunawa idan ka fahimci wani abu ka ce ya Allah na gode maka ba kowa yake tuna da wannan ko kana karatu kawai sai ka ji Allah ya buɗe zuciyarka wani karatu kawai sai ka fahimce shi da kayi kayi kayi ka gagara fahimta kawai kana tashi bayan sallar asubahi an idar da sallah ka fara nazari a nitse can sai ka ji fahimci abu shin kakan gode wa Allah a kan wannan baiwar da ya maka ba kowa yake tunawa to ita kuma hikima a ita kuma falala idan Allah ya maka ita ka tuna ka gode masa zai ya kara maka to mu rika tunawa da wannan kun ji da yadda abu hanifa yake faɗi cewa da wannan hanyar wato yake samun ƙarin ilimi duk lokacin da yakan gode wa Allah in ya fahimci wata matsala ko wani ilimi yakan gode wa Allah in ya fahimci wata matsala ta fikihu ko wata hikima yakan gode wa Allah kuma yakan ce alhamdulillahi ta'ala kawai sai ya samu wannan sakamakon لئن شكرتم لأزيدنكم إتي فازداد علمي فازداد علمي نعم وهكذا ينبغي هو وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالشكر باللسان والجنان والأركان والمال ويرى الفهم والعلم والتوفيق من الله تعالى ويطلب الحماية من الله تعالى بالدعاء منه والتضرع إليه فإنه تعالى هاد ومن هاد من استداه فأهل الحق من استهداه من استهداه فأهل الحق وهم أهل السنة والجماعة طلبوا الحق من الله تعالى الحق المبين الهادي طلبوا الحق من الله تعالى الحق نعم. طلبوا الحق من الله تعالى الحق المبين الهادي العاصي فهداهم الله تعالى وأقامهم عن الضلالة نعم مالا يتشي وهكذا ينبغي لطالب العلم كما هكذا نني يا كما تقى شي طالب علمي أن يشتغل بالشكر باللسان wato ya shagaltu da gode wa Allah da harshensa wal janan wal arkan wal mal ya shagaltu da godewa Allah da harshen shi da zuciyar shi da gaban shi da dukiyarsa duk ya shagaltu da godewa Allah ta wayannan bangarori wa yara ilmawar fahm wal wat tawfiq min Allah ta'ala kuma ya cewa fahimta da ilimi da dacewa ko da datarwa duk daga wajen Allah ta'ala ne ba wai ya ce kaifin basira shi ba ka san wani sai ya rudu cewa ai fahimta shi ce ai yana da kaifin basira ai zai iya haddace kaza zai iya fahimtar kaza sai ya manta ma da wane ne ko ya manta da wanda ya masa wannan baiwar to wa yatlubu alhidayata min Allah ta'ala kuma ya nemi shiriya daga wajen Allah ta'ala biddu cai minu watta wato ya nemi wa shirya daga wurin allah ma ta hanyar mi biddu cai minu biddu da addu'a ya ruqa. ya roki Allah subhanahu wataala wattadarru'i ilayhi kuma ya zamto yana kankan da kai wajen Allah ya zamto me kankan da kai wajen mahaliccinsa fa innahu ta'ala lallai shi Allah ta'ala hadin man istahdahu mai shiryar da wanda ya nemi shiriya a wurin sa? Allah mai shiryar da duk wanda ya nemi shirya a wurinsa Allah ne mai ba da shirya Allah ka shirya da mu ya ce fa'ahlul haƙi su ma'abota gaskiya wahum ahlus sunnati wal jama'a ya ce maka su ne ahlus sunnati wal jama'a talabul haƙa min Allah ta'ala sun nemi gaskiya daga wurin Allah maɗaukaki alhaƙi to wannan ma'atuf ne ala min Allah ala lafzil jalala ko shi ta ɗazu na ce mai karatu ya ce alhaƙi ko su sun nemi gaskiya daga wurin wa suka nemi gaskiya min Allah ta'ala daga wajen Allah maɗaukaki alhaƙi wanda shi ne alhaƙi menene alhaƙi wani yana daga cikin sunayen Allah maɗaukaki al alhaq suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala kuma ana siffanta Allah subhanahu wata'ala ana kiran shi da wannan sunan kuma sunan yana kunshe da siffa yana kunshe da me kun san duk sunayen Allah sunaye ne kuma suna kunshe da siffofi alhaq suna ne kuma dalili akan haka faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul hajji zalika bi anna Allah huwa alhaq to zalika bi anna Allah huwa alhaq ibn jarir at-tabari Allah ya ji kanshi da rama yake cewa ya'ni ta'ala zikruhu bi qawlihi abinda Allah yake nufi da wannan faɗin nasa ذلك هذا الفعل الذي فعلت شوى wannan aikin da na aikata min ilaji al-layl fi nahar na shigar da dare cikin yini wa ilajin nahar fi layl da kuma shigar da yini cikin dare wannan aikin da Allah yayi yace li anni ana al-haqq saboda lallai ni ne gaskiya allazi la mislali wanda ba ni da kwatankwaci wala sharika kuma ba ni da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala aya ta biyu da take sake tabbatar da cewa wannan suna ne cikin sunayen Allah fadin Allah tabaraka wata'ala ta'ala cikin suratul mu'minun فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق ما هل الشارشين الحق إن أبن ديسا نسو مكاد ليلي سود أكوي سونان دا الإمام الزرموجي يا كاوش ونن جيرن مغنغنم با سونان ألا بني bai tabbata cewa sunan Allah bane ne. Sau al-haqqu al-mubin to Al'asimu dinna shi ta sauran nake so mu ga dalilan su kafin mu kai ga wancan wanda shi babu dalili akan shi dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan suna na al da malai ya kawo cewa talabul haqqa min Allah ta'ala al-haqqi al-mubin addu'ar da ta zo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa cewa marfu'an anta al-haqq wa qawluka al-haqq anta al-haqq wa qawluka al-haqq kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari hadisi na 7385 anta alhaq wa qawluka alhaq malan azzajjaji azzajjaji yake ta cikin littafin istiqaq asma'illah yace Allahu azza wa jalla haqqun Allah madaukaki haqqun ne gaskiya ne wa kullu ma'budin dunahu batilun wani abin bauta wanda ba Allah ba barna ne ce wal na naqidul batili. al haqqu shine saɓanin barna wa yuqalu haqqash shai'u ya haqqan haƙan tawilin abu an gane وجب يجب وجوبا كما وجب يجب وجوبا فالله عز وجل حق وكل شيء من عنده حق yace Allah gaskiya ne kuma duk abin da yazo daga wurin Allah gaskiya ne wa kullu ma aada ilayhi haqqun duk abin da ya koma zuwa ga Allah gaskiya ne wa kullu ma amara bihi duk abin da Allah ya umarni da shi wa naha anhu yayi hani ga barin shi haqqun gaskiya ne al ibad imtisaluhu yana ya wajaba akan bayi su aikata shi har zuwa ƙarshen a maganar da ya faɗa yake cewa ai huwa alhaqqu wa ma ubida dunahu batilun wallahu azza wa jalla alhaq aizu alhaqqi fi amrihi ma abocin gaskiya a umarninsa wa nahihi da haninsa wa wa'dihi da alƙawarinsa na ni'ima wa wa'idihi da alƙawarinsa na azaba wa jami'i ma anzalahu ala lisani rusuli wa anbiya'ihi da duk abin da ya saukar a harshen manzanninsa da kuma annabawan shi bari rufe da maganar al'imam al-sa'idi Allah ya jigan shi da rahama a cikin tafsirin shi ya zo magana ƙarƙashin ayan sai yake cewa alhaƙu fi zatihi wa sifatihi shi Allah gaskiya ne a zatinsa da kuma siffofinsa fahuwa huwa wujudi wajibin kasancewa ne kamilu sifati wan nu'ud kuma mai cikakkun siffofi ne wujuduhu min lawazimi yi. kasancewarsa dan yana nan bai da farko bai da ƙarshe yana tattare da zafin shi ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به باب واتو سام ونأب مبادا دن الله بمعنى الله نيسامد دكومي دكوة فهو الذي لم يزل شيني بيقشيبا ولا يزال بذي قشيبا بالجلال دجرما والجمال دكاو والكمال دكا موصوفا دو أنن أبوان داك أنبتا يا سبنت رسول walam ya bai gushe ba wala ya ba zai bushe ba bil ihsani ma'rufan da kyautatawa sananne yakan kyautatawa mai imani da wanda ma bai imani ba wanda yake ba Allah ma Allah ƙara ba shi duniya yake yi yace حق shi gaskiya ce غسكياتي وفعله aikin allah gaskiya غسكياني waliƙa'uhu حق saduwa da Allah gaskiya ne a ranar gobe kiyama wa rusuluhu haqqun manzannin Allah gaskiya ne wa kutubuhu haqqun littattafan Allah gaskiya ne wa dinuhu huwa alhaq kuma addinin Allah shine gaskiya wa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu hiya alhaq bauta mishi ba tare da hada shi da wani abin bauta ba ita ce gaskiya wannan ita ce ibada ta gaskiya duk wani wanda ga yana hada wanda Allah cikin bauta kuma ya ce bauta shi ke gaskiya to tashi barna ce ta Allah ita ce gaskiya wannan ita ce ko ita ce ma'anar wannan suna na Allah ta'ala da limamin zarnuji ya kawo na ganin lura da lokaci gaskiya za mu dasa aya nan ko in Allah ya kai mu darsinmu na gaba sai mu dora inda malam da yake cewa fa'alul haqqi wa hum ahlus sunnati wal jama'a talabul haqqa min Allah ta'ala الحق المبين الهادي العاصم ta'ala wa تعالى وأصمهم عن dalala abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah muke roƙo ya hore mana ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da ga gabaki ɗaya Allah ya ƙara zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya ya shirya mana shugabanninmu ya azurta su da mashawarta na ƙwarai ya ba su ikon yi mana adalci mu kuma Allah ya ba mu ikon juriya da haƙuri da kuma yi musu addu'a ta alkhairi وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين